يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau ranar sha shida ga watan takwas watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da haihuwar da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a babi na hudu babu sidiki babin da ke dauke da ayoyi da hadisai da ke bayani akan halayyar gaskiya inda a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi akan hadisi na uku kuma shine hadisi na hamsin da shida daga farkon littafi zuwa nan wasu kuma nasu za su ga hamsin da bakwai an abi sufiyana an karɓo daga abi sufiyana sakhari bin harb mai suna sakhar ɗan harb radiyallahu anhu allah ya dare shi في حديثه الطويل أحاديث صدوق نيطه في قصة هرقل وتؤل لابار سرك الروم هرقل قال هرقل قال هرقل هرقل يتي فماذا يأمركم me yake umarta ku da shi ya'ani nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yana nufin annabi Muhammad ira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce. سفيان sai سفيان يشي قلت سينتي ya يقول annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne اعبدوا الله وحده كبوتا وألا شيك لي لا تشركوا به شيئا kada ku yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta ya ma yaqulu uku, kuma ku bar dukkanin abinda iyayenku suke faɗa na bautar gumaka da saba wa Allah ويأمرنا بالصلاة كما ينا أمرت مؤدين صلى والصدق كما يديك أمرت مؤدين قسيا والعفاة لكانية والصلة لسارة دزمنسا متفق عليه إمام البخاري لمسلم سكر ويتولى حديثه sahabin wannan hadisi kamar yadda muka ji shine safar dan harb dan umayya dan abdisham wannan shine sunansa safar dan harb dan umayya dan abdisham an masa alkunya da abu sufyan ya shahara da sunansa kamar yadda ya shahara da alkunyarsa wasu lokuta kuma aka yi masa alkunya da abu hanbala ma'ana yana da alkunya biyu ko a ce abu sufiyan ko a ce da shi abu hanbala ƙabilarsa ba ƙuraishe su ɗaya da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma umawi ne ma'ana ɓangaren gidan umayya musuluntarsa ya musulunta a shekarar da aka buɗe garin makka a ranar da aka buɗe garin makka cikin shekara ta takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. matsayinka sahabi ne daga cikin sahabban annabi muhammad wanda ya ɗalibta da almajarta a tattar da annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi matsayi na gaba siriki ne na annabi Muhammad shira da amincin Allah su tabbata a gare shi auratayya ta shiga tsakaninsa da annabi Muhammad inda annabi Muhammad shira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya auri yar saramla wacce ake wa alkunya da ummu habiba wannan sahabi Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi a rayuwarsa da rasa idanuwansa a kan tafarkin Allah domin an wato ainihin cire masa ido guda a yakin da aka yi a fa'i a nan ya rasa idonsa ɗaya aka kuma cire masa ɗayan a yakin da aka yi na yarmu duka akan hanyar ɗaukaka addinin Allah kashi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da idanuwansa biyu ababan kaunarsa ya ɗaukar wa kansa zai musanya masa da aljanna Allah ya datar da shi saboda haka wannan sahabi ya rayu a wannan yanayi na taimakon addinin Allah da agazar addinin Allah har mutuwa ta zo maka a shekara ta talatin da ɗaya da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin yana da shekaru kimanin shafa'in ya ta san maɗari Allah ya ji kansa da rahama malam ya kawo hadisinsa inda yake cewa fi hadisi hiqawi a dogon hadisinsa fi qissati herakl wadda yake ɗauke da labarin herakl ita wannan kissa da mala yake faɗa ko wannan hadisi ke bayani ta kasance ne a shekara ta shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya aika da wasiƙu zuwa ga sarakunan da ke sassa na duniya a wannan lokaci domin kirayyar su a cikin waɗannan wasiƙo zuwa ga addinin Allah sai zamanto Herakl ina ɗaya daga cikin waɗanda aka tura wannan wasiƙa a matsayinsa na sarki ga kiristoci a ƙasar Rum saboda haka jagora ne shugaba ne na kiristoci ya kasance kafin wannan lokaci da aka aika masa da sakon kira zuwa ga addinin musulunci masani ne da littafin attaura masani ne da injila ma'ana ko da yake kiristancin ba da kai ba kiristancin da karatu yake ya fahimci mai kiristancin ko da ku da wasu abubuwa da aka sassauya a ciki amma dai duk da haka ina da ilimin addinin kiristanci ana masa laƙabi da kaisar a matsayin laƙabinsa na sarauta asalin sunansa kuma kamar da muka ji herakl mutum ne wanda yake da dabara da wayo da kaifin hankali to lokacin da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika masa da wasiƙa kira zuwa ga addinin musulunci lokacin yayi daidai da Abu Sufyan a matsayinsa na jagoran arna Quraishawa da ke garin Makka su kuma tafiya ta kama su akan hanyar su tafiya fatauci da suke da kasuwanci na neman abin da za a ci a sha tare da shi akwai jama'a da ayari na ƙuraishawa sun tafi zuwa ga sham sham kuma ariyan mulkin wato herakal jin cewar ga wasu daga cikin jama'ar ƙuraishawa cikin jama'ar larabawa suke da dangantaka da alaƙa da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya aiko masa da wasiƙa kira zuwa ga addinin musulunci sai ya gayyato su ya kiraye su yace a zo masa da su domin ya musu wasu tambayoyi game da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da dangantakar annabi Muhammad tambaya a kan sahabbansa da irin yadda suke zaune da shi da kuma tambaya a kan ya yake wajen ɓangaren alkawari ike ga waɗannan tambayoyi su ne za su ba shi abin da yake nema ne ya samu tabbacin gaske ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, manzan allah ne ku da wani abu bulla a ƙasa da yake tare da shi ba magana annabta ba ce kuma kidahu ne ba zai wannan ba dolo ba zai wannan ba sai mai hangen nesa sai mai basira sai mai kaifin kwakwalwa kuma sai wanda yake da wani abu na masanya to yadda wannan labari yake karbu kuma cikin sahihul bukhari inda malam imam bukhari ya kawo wannan hadisi a kitabu bada'il wahayi babi na shida cikin jerin babukan sahihul bukhari a hadisi na bakwai za mu tafi kai tsaye zuwa ga bayanin abinda abu sufiyan yake cewa hadisin a cikin bukhari na cewa haƙiƙa abdullahi dan abbas ya labartawa utuba dan mas'ud cewar haƙiƙa abu sufiyan shi da muka ce safar dan harb ko ya ba shi labarin cewar haƙiƙa hirakal ya aiko masa da sakon gayyata ya kiraye shi fi rakbin min quraish a cikin wani ayari na mahaya raƙuma daga quraishawa da suka tafi fatauci wa kanu tijjara sun kasance 'yan kasuwa ne في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أتكم وتلوكة دا مزان الله النبي محمد إرادة من شاء الله ثبت أغريشي yake da alkawari tsakaninsu da shi wanda aka wato anin ƙarin lokaci na abin da ya shafi alkawari tsakanin su na tsagaita wuta ko yaƙar juna tsakanin musulmi da arna to a wani lokaci sun ƙarin lokaci tsakanin su da su abu fiya cewar baya ƙar musulmai musulmai ma kasu yaƙe su amma duk wanda ya musulunta daga cikin musulmi ya gudu gurin wato ani daga cikin kai arna ya gudu gurin musulmi a dawo da shi duk wanda kuma wato ainihin ya baro musulunci ya tafi gurin arna to ba ruwansu da shi salo dai irin na alkawari da arne na san kai da kuma halayya ta arnanci to a wannan lokaci sai suka zo garin wato ainihin sha akan hanyar su kasuwanci fada'ahum fi majlisi sai shi wato ainihin hiraqal sarkin ruh ya kiraye su har zuwa masarautarsa wurin zamansa ya saurari wato ainihin waɗanda yake shugabanta wa haulahu ulama'ur ruh a gefensa kuma ga manya-manyan shugabanni na rumawa da banda shi akwai waɗanda suke masu matsayi da mukami na ƙasa da shi ثم دعاهم ودعا bitarjumani bitarjumani ya kiraye su kuma ya kirawo mai masa tafinta tsakaninsa da su tunda su larabci suke ji shi ko larabci ke ji faƙala ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar tambayar da ya fara yi ta cewa i waye mafi kusancin dangantaka da wannan mutumi ya yaz'umu annahu nabi me riya cewa shi annabi ne fa qala abu sufyan fa qultu ana aqrabuhum nasaba abu sufyan yace sai nace ni ne mafi kusancin dangantaka da shi akan duk waɗanda muke tare da su fa qala adnuhu minni sai ce to abin da za a yi ku kusanto min da wannan mai dangantakar da shi kuma tsomin da shi wa qarribu ashabahu su ma abokan tafiyarsa da yake tare da su ku kusanto da su ku matso da su faj'aluhum inda zahri ku sanya min su a daidai bayansa shi yana gaban su kai ka ce wani wanda za jagoranci ko sallah ko wani abin da ya kamata yana gaba tana bayansa ثم mai turjumani sannan sai ce da mai masa kafinta tsakaninsa da su kullahum inni sa'ilun hadha ar ke ne da waɗannan waɗanda suke bayan nasa zan tambayi wannan mutum da kuke tare da shi mafi kusanci da wanda yake cewa manzo ne a cikin ku fa in kadhaba ni fakadhibuhu in yi min ƙarya a abin da ya gaya mu ko da kuke bayan ku ku ta min shi kaga zai ɗaure shi wannan shi kirna basirarsa da wayansa zai ɗaure shi da waɗanda yake tare da in ya gaya min ƙarya ko da kuke bayansa ku gaya min ƙarya yake da gaba da gaba ake kallon juna mai yiwa ka ji nauyin ta shi amma tun da gaba yake kallo kai ma kuma kana kallon inda yake kallo ta baya ne to sai yake cewa in yi min ƙarya ku ƙaryata min shi bayan ya gaya musu haka sai yake cewa kun maƙala da turjumani sai yake da wato mai masa kafinta kullahum in ni, hadha Hadar rajul fa in kadzabani ni fa wallahi laula al-haya min an ya'thiru alayya kadhiba in ji shi Abu Sufyan sakar bin har sai yake cewa wallahi na rantse da Allah in ba dan kunya ba na kada su cimma samun ƙarya a tare da ni la kadabtu an da a cikin bayanin da zan washi ya da sai na goya da ƙarya saboda wanda zan bada bayani a kansa ba jituwa tsakanin mu su suna arnanci annabi na musulunci da shi da sahabbansa yake to ba dan wannan daure nan da i ba da waɗanda muke tare da su ya sa su a bana ce sun yi mai ƙarya su faɗa to kunyar a ce sun cin min samun sun cin sun cin samun ƙarya a tare da ni da na shirga ta Kun makana awwala ma sa'ala ne yace sai zama farkon abin da ya fara tambaya na tambaya ta anu game da shi an kwala sai shi kaifa nasabuhu fikum yaya dangantakarsa take a cikin ku qultu huwa fina bu nasab ita inda magana dangantaka ne a cikin mu kan shi dan dangi ba bako bane danginsa fitaccen dangi suna cikin wato ainihin manya-manyan dangi قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله shin cikin kowannen dangin kafin shi da ya zo ya ce shi annabi ne an taɓa samun wani a cikinku da ya gabace shi faɗar haka ina da magabaci cikin danginku da ya ce shi ma annabi ne kafin shi ya ce shi annabi ne qultu la abu su ta yace nake masa a'a ba taɓa samun haka cikin dangin ba qala fa hal kana min aba'ihi min malik tambaya ta gaba ce to shin a cikin iyayensa babanninsa maza akwai wani basaraki da isa rauta kafinsa faƙultu na abu su ta yake sarce masa a'a ba mu da wani fitaccen basaraki a cikin wato ainihin iyayensa قال فأشراف الناس an أم ضعفاؤه ita sai sake tambaya ta ce manya-manyan mutane shugabanni jagorori ne suke binsa a kiran da yake yi na annabtar da yake da'awa ko kuwa raunanan cikinku ne suke tare da shi talakawa ne suke bin addinin da yake so fa qultu bal bu'afa'un sun sha ba masu matsayi da mukami ne suke bin sa ba raunana ne tare da shi ala ayazidun am yanqusun tambaya ta gaba yace suna karuwa ko kwaraguwa suke daga san da ya fara kiran yawa suke ƙara yi ko kuwa wanda suka shiga suna ficewa qultu bal yazidun yace sai ta a a ruwa suke ba sa raguwa qala fa hal يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه ita shin a cikinsu akwai wanda yake yin radda ya dawo da baya fasa addinin musuluncin da ya shiga don tsabar fushi da bakin ciki da jin ba daɗi da addinin da ya shiga ita cewar addinin ya saba masa ya masa ba daɗi a wani abu ana samun haka a cikinsu ƙultula na ce masa a'a sun suka shiga kafiya ce da su aka abin da suke kai ba sa fita qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala ita sai sai da shi shin kafin ya zo ya ce shi annabi ne kuna tuhumarsa da ƙarya ya saba yi muku ƙarya dama kafin haka qultu sai sai nace da shi a'a ba makareci ba ba ma tuhumarsa da ƙarya kafin haka ala fa hal yaghdir ita to duk na ji wannan yana saba alƙawari zaka alƙawari da shi yana sabawa qultu la ita nan ma ba bai ba baya saba alƙawari wa nahanu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha amma a yanzu haka fa muna cikin wani lokacin alkawari tsakaninmu da shi akwai wani sulhu da muka yi mu da shi an ɗauki lokaci amma ba mu san me zai yi ba sai dai an soke shi yanzu dai da alkawari tsakaninmu da shi ba mu sani ba zai cika ko ba zai cika to bayan ya faɗa haka ƙala ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه غير هذه الكلمة ita ban samu wata gaba wata kalma wani guri da zan dan soka wani abu an taba shi da shi ba shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam a tambayoyin da yake mun in banda nan gurin nan ne nace e, yanzu dai tsakanin mu da shi akwai wani alƙawarin ba mu san me zai kaya zai cika ko ba zai cika inda da ka bada amsa baya saba alƙawari a an gama an fahimta shi abin da yake nema ya samu da yanzu wannan alƙawarin da kuke da shi zai karya ko ba zai karya ba tunda an ce ba mai karya ba ne a kawo zai karya ma aje ta so ala bayan haka sai ce fa hal qataltumuhu shin ko kun yanke shi an taɓa samun gudanar yaƙi tsakaninku da shi qultu na'am nace ƙwarai kuwa ai mun fafata yaƙi da shi qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu yace sai ki da to yaya yakin ku da ku da shi yake kasancewa shi yake nasara a ku ko ku ne kuke nasara a kansa ko ya abin yake qultu al harbu وبينه حجاب sai ya ce a'a yaƙi tsakaninmu da shi tsakaninmu da shi kamar zubin yanayin jan guga ne ga masu shayar da dabbobi wannan ya shaye ba dabbobinsa ya bai wa wancan gugan shi ma ya ja ba, wa nasa dabbobin ya bai wa wancan shi ya ja ma'ana abu ne yau gare ka gobe ga waninka ko yanzu gare ka an jima ga waninka haka tsakanin mai ike a tsakanin shi a yaki a badar ba su ji daɗi ba an kashe saba'in an kama saba'in a uhudu kuma musulmai sun fuskanci jarraba an kashe saba'in an raunata saba'in ko suna ka karɓa karɓa abu wata ran nasara ga musulmi wata ran kuma suna ganin nasara gare su su ce nasara dai ga musulmi take dai shahada suka yi masu raunin su ma raunin su alkhairi ne gare su musulmi dai ba ta biyo a cikin al'amarin bayan an yi haka sai ce nalu minna wa nalu min yana ji mana kuma muna ji masa ko shine ƙarin bayanin abin da ya faɗa ɗansu qala ma la ya'murukum inda malam ya shiro a cikin hadisin da yake gaban mu sai da aka zo nan ikra abin da yake so ifawo a cikin riyadus salihin sai hira kan yake cewa to me yake umarta ku da shi qultu abu sufyan yake sai na shi yaqulu yana cewa u'budu allaha wahdahu ku bauta wa Allah shi shi kadai ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku kuskura ku yi tarayya da shi da wani abu watruku ma yaqulu aba'uku kuma ku bar dukkanin abin da babanninku suke faɗa na tarayya da Allah da kuma saba masa wa ya'muruna bis salah kuma yana umarta mu da murƙa yin sallah wasu ina umarta mu da yin gaskiya wal afafi da kariya wasila da sadar da zumunci an ji mai inda ya fi kisa mana ya ce hadisin abu sufiyan mai tsawon nan kaga sai da aka yi wata tafiyayya sannan aka zo nan faƙala juma'ar bayan ya samu waɗannan amsoshin tambayoyinsa sai hirakal ita da mai masa ta tsakaninsu da su abu sufiyan kullahu shi ne da wannan wanda ya bada amsoshin tambayar da ne masa sa'altuka an nasabihi na tambaye su zama da dangantakar mai cewa shi annabi ne a cikin ku fa zakarta annahu fikum du nasab sai kace da ni ai dan dangi ne a cikin ku ma'abocin dangi ne mai daraja fa kadhalika ar-rusul tubu asu fi nasabi qaumi ita to wannan magana da ka faɗa haka dama annabawa suke a dangantakar al'umma sai an zaɓi a dangantaka mai daraja ake zaɓo annabi daga ciki a aiki bai da wannan karatun ya zai san haka an fahimta kaga yana da karatun wani abu da ya shafi annabawan da suka gabata har yasa yake faɗar wannan magana وسألتك هل قال أحد منكم هذا Kuma na tambaye ka. shin cikin ku ko yan wannan dangin akwai wani wanda ya taɓa faɗa irin wannan maganar da ya faɗa cewar shi ma annabi ne kafin sa fa zakarta Allah sai ka bani amsar cewar a'a babu wanda ya faɗa fa qultu law kana ahadun qala an gane ko sai ni kuma nake cewa bihirakan da a ce akwai wani guda ɗaya wani mutum qala hada alqawl da ya faɗi wannan magana a cikin dangin ku kafinsa ko ban da shi qablahu a kafinsa la qultu rajulun ya'tasi bi qawlin qila qabla to da sai in ce wannan mutumin mutum ne da yake ƙoƙarin kwaikwayar wani kafinsa cikin dangin ya zo wani ya taɓa yi shi ma yanzu ya taso zai harka ce ta kwaikwayo halayyar ɗan adam wani ya yi wani abu shi ma ya kwaikwaya su da sai ce wannan ne wasu altuka hal kana min aba'ihi min malik ita kuma na tambaye ka a cikin babanninsa akwai wani sarki basara yake da isa rauta ba zakarta Allah sai ka ba wani sarki a cikin wato arin iyayensa qultu nace falau kana min aba'ihi min malikin to da a ce akwai wani saraki a cikin iyayensa qultu rajulun yatlubu mulka abihi da sai ce mutum ne da yake neman mulkin babansa babansa ya taba sarauta yanzu kuma yake so ta dawo gare shi ce ta 'ya'yan sarakuna suna so a ce suma sarakuna kamar da iyayen suke sarauta wa sa'altuka hal kuntu tattahimunahu bil kadhib kuma na tambaye ka kuna tuhumarsa da yin ƙarya kafin ya ce shi annabin nan ne qabla an yaqula ma qala kafin ya faɗa abin da ya faɗa qala fa zakarta anna da ka tashi bani amsa ka ce a'a ba kwa tuhumarsa da ƙarya faqad a'rif yace ina da masaniyar annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas ba zai yi ba mutane ƙarya wa yakdhibu 'ala Allah kuma wa Allah ƙarya in ji har yana jin ba zai iya wa mutane ƙarya ba wanda ya gagara yi wa mutane ba zai faɗi wannan ashrafun nasi ittaba'uhu an bu'afa'uhum na kuma tambaye ka manyan mutane ne masu matsayi suke bin su a wannan addinin da yake kira zuwa gare shi ko raunanan cikin su fa zakarta anna du'afa'ahum ittaba'u sai ka ambata min cewa raunanan cikin su ne suke bin su talakawa ne ta da shi wahum atba'ur rusul to kuma duk inda manzanni suke dama talakawa ne mabiyansu ba masu mulki da sarauta da matsayi ba su masu mulki da sarauta faɗa ma suke da annaba suna da sun zo su karɓe musu jama'a suna so su da su akan mukamusu da matsayin su dama mabiya manzanni talakawa ne ma'ana su ne galibi su ne mafi rinjaye ba wai ba a samun wani ne mulki ko mai muƙami ba annabi ba ana samu amma karanci ne in an kwatanta da talakawa wa sa'altuka a na an yankusu na kuma tambaye ka suna karuwa ne ko raguwa suke fa zakarta annahum yazidun sai ka ce min karuwa suke wa zalika amurul imani to haka al'amarin imani da mai hatta cimma har ya kai ga shika duk inda aka fara kira zuwa ga Allah akan imani idan mugin da zama askar ɗaya shi to haɓaka ike har ya kai ga shika ba baya yake ba wa sa'altuka ayartaddu ahadin sakhatan lidini ba'da an yadkhula fi sannan kuma na tambaye ka ana samun wani ɗaya daga cikin su da ya fice daga addinin dan fushi da wannan addinin da ya shiga bayan ya riga ya shiga fa zakarta Allah da ka tashi bani amsa sai ka ce a'a ba a samun haka وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وهك إيماني أيين دوات أينهم يتاخد دي الوزوشيا أيين دا yalwar imani isa magidan zama a cikin zuciya to za ka tarar da wanda ya karɓi imanin nan ita ƙarfinsa a zuci bai iya barin wa sa'altuka hal yaghdi na kuma tambaye ka yana saba alƙawari fa zakarta Allah kace min a'a shi ma bai la'akari da cewa da iba sai dai yanzu a tsakanin mu da shi a kona alƙawar ba mu san zai faru ba ko saboda nan ba abin la'akari ba tunda ba mai saba bane batun ka ce yanzu a wannan zai saba ma bai taso ba wa kadhalika ar-rusul la taghdir haka kuma dama sauran manzanni suke ba sa karya alƙawari ba halayyar su ba wa sa'altuka bima ya'murukum kuma na tambaye ka me yake umartar ku dai fa zakarta annahu ya'murukum an ta'budu Allah sai kace min yana umartar ku da ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a yana cewa kada ku haɗa Allah da wani cikin bauta wa yanhaakum an ibadati al-awthan kuma yana hana ku bautar gumaka kuma wanda yake abota Allah shi kaɗai, bai da bautar gumaka wa ya'murukum bis salah kace kuma ina umartar ku da sallah was sidq ina umartar ku da gaskiya wal afaq ina umartar ku da kamiya fa in kana ma taqulu haqqan in dai abin da kake faɗa din ko ka gaya min gaskiya ne fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatayn to wannan bawan Allah da kake bayanin sa zai mallaki har inda kafafuwa na dinnan su abin ba zai tsaya iya area ku ba sai ya zo hannun inda nake kuntu al'amu annahu kharij shi kai. ni ina da masaniyar zai bayyana lam akun azunnu annahu minkum matsala kawai ban zaci daga cikin ku zai amma na san da akwai wani annabi da zai zo shi da annabin ƙarshen zamani kamar da yake cikin attaura da injila to amma ban zaci a cikin kularawa zai na zaci a cikin mu ne ko a cikin su banu isra'ila yake falau anni a'lamu anni akhlusu ilayka yace da a ce ina da masaniyar yadda zan isa zuwa gare shi in samu kaina ga ni gashi latajashamtu liqa'ahu da na yi gaggawar haɗuwa da shi ko da na isa zuwa gare shi walau kuntu indahu kuma da na samu kaina ga ni gashi a gurinsa la gasaltu an qadamihi da na wanke masa kafafuwansa da na zama cikin masu masa hidima ta dawainiya to bayan ya samu abin da yake so ya ji kuma shi ma yayi nasa jawabu sun kuma ji irin jawabin da yi ثم da بكتاب kitabi الله sallallahu alaihi wa sallam. sannan sai ce to a kawo masa wasiƙar da manzon Allah ina da amincin Allah tabbata a gare shi ya aiko da ita yanzu ya ji bayani daga waɗanda ake rayuwa cikin su ɗan dangin ya ji waye shi daga amsoshi da ya samu daga tambayoyin da shi to bar kuma ya ji wani irin saƙo ya turo da shi saƙon zai daidai da abin da cimmawa ko ko zai saba zai daidai da abin da ya sani ko zai daban an fahimta ko masu sarauta suna da takatsantsan abin da zai iya ja da mulkin suna da mai da hankali a kan wani wanda zai hulɗa da jama'a idan na zo a gefen Sau da su da masu suke zama da jama'a to kan wani zai karɓa jama'ar ya zama sai shi zai ce a yi ko a bari yace a kawo masa wasiƙar da manzo ya aiko allazi ba'atha bihi dihya wasiƙar da ya aiko sahabinsa dihya da ita ila azimi bafura zuwa ga jagoran garin bafura. da yake karkashin shi wasu ainihin hirakal fa dafa'ahu ila hirakal shi kuma sarkin ko jagoran busra ya aika da wasiƙar zuwa ga na gaba da shi hirakal بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية ila عظيم Busra. sannan sai yace a kawo masa wasiƙa da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya aika da ya aiki dihiya da ita zuwa ga sarkin Busra ko jagoran garin Busra wanda yake karkashin mulkin sa fa dafa'ahu ila Hiraqal shi kuma ya aika da wasiƙa zuwa ga Hiraqal da ke sama da shi fa qara'ahu sai ya karanta wannan wasiƙa fa idati sai ga abin da yake cikin wasiƙar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai rahamar da ta kowa da kuma mai jin kan da yake eshe zuwa ga bayansa muminai min muhammadin wasiƙa saƙo daga muhammad abdullahi wa rasulihi cikakken bawan Allah ko manzansa ila shiraqan zuwa ga sarki shirakan azimin rum wanda ke da shugabanta da jagorantar rum salamun ala ittaba huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya amma ba'd bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayati islam haƙiƙa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina kiranka kira zuwa ga musulunci aslim taslam ka musulunta sai ka zauna lafiya duniya da lahira aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta sai Allah ya baka lada riɓi biyu ko karo biyu ladan abin da ka sani na kiristanci a baya da imani da annaba da suka gabata ko annabin da ka samu saƙonsa da kuma ladan imani da ni da kai wasu ko malaman suka ce a zai kuma iya ɗaukan za ka samu ladan imanin da kai da ni da kuma ladan sanadiyar da ka zama ta musuluntar waɗanda suke tare da kai ya zama karo biyu da nasa karan da na kuma waɗanda suka amsa kira ta dalilin saboda jagora ya shiga su masu fa in wallaita in ko ka juya baya game da wannan kira da nayi maka ka ki karbar musulunci fa inna alayka ismal arifiyin ka sani cewar haƙiƙa zunubi da saban manoma talakawan da suke karkashin ka to yana nan a kanka yadda da za ka zo biyar musulunta su zaka ka samu ladansu to haka kuma in ka zama sanadiyya in karɓar musulunci su za ka samu zulumin su waya ahalar kitabi ta'alau ila kalimati ya kuma abota littafi ku taho zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wacce take daidai tsakaninmu da ku yadda bayanin ta yake a addinin mu haka bayanin ta yake a cikin addinin ku da ba a gurɓata ba Allah na abu da illallah kada mu kuskura mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'a kada kuma mu hada shi da wani cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada wasu daga cikin mu su kuskura su riki wasu ababan bauta ba Allah ba fa in tawallaw in suka juya baya daga wannan kiran da kai musu zuwa ga wannan kalma da ta hada ku tsakaninku da su fa qulu shahadu bi anna muslimun ka gaya musu ka ce ku zama shaida mu kan mun miƙa wuya ga Allah mun karɓi musulunci ko wani ba zai yi ba qala abu sufyan abu sufiyan ce, kun ga an gama da maganar sauraron amsar da ya bayar da abin da aka ji yanzu an ɗauki wasiƙa an karanta an gane ke ciki za a dawo kuma maganar su abu sufiyan da suke zaune suke jiran me zai biyo baya sai abu sufiyan yace falamma qala ma qala wa faraga min qira'ati kitab bayan ya faɗa abin da ya faɗa na sharhi akan amsar da na bashi ya kuma karanta wasiƙar da aka aiko masa kasura inda sahab sai harguwa da hayaniya ta yawaita a cikin majalisar ta alamu ya nuna sarki ma fa zai karkata zuwa ga kira nan da ake domin duk a bayanansa ya nuna ba wata matsala wannan da ake bayanin ya ce annabi ne wasu abubuwa alamu suna nuna karfafarsa ga abin ake kiransa zuwa gare shi wartafa'at al-aswat muryoyi suka saba wa ukhrijna anan mu aka yi waje da mu aka ce to ku kun gama na ku fita an gama jin abin da yake so a da gurin wannan kuma rikicin cikin gida ne ko ya ka kauda kada su jinne ke faruwa wa qultu li ashabi hina ukhrijna abu su ce sai na da abokan tafiya ta da aka fito da mu bayan an fito da mu laqad amira amru bin abi kafsha lalle al'amarin dan abi kafsha ya girmama haka suke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abi kafsha to sai inda aka yi nasa wanda yake wato adai kamar miji ga wata tare da alai alimatu sadiya na tare shi abu kafsha al'amarin abu kafiya, dan abi kafiya ya girmama innahu yaqafu maliku bani al innahu yaqafuhu maliku bani al-asfar abin da ya sa rage al'amarin ya girmama yau ka ga sarkin waɗanda ake ji da su a duniya ƴaƴan asfar na wanda suke wato zuriya ta romawa ɗin yau ga su ne suke jin tsoron al'amarin su. Ba fama zintu muqinan annahu sayazhar ke daga nan na zama ina da sakankan cewa lallai al'amarin su ya bayyana hatta adkhala Allahu alayya al-islam haka na kasance har Allah ya ikonsa ya datar da ni shiga musulunci ya wato an ratsa musulunci cikin zuciya to iyanan za mu ɗauka cikin hadisi ba ƙarewa yi ba da haka yake dogon hadisin eh kama ayatul da ce a cikin qur'ani wannan hadisin yana da tsawo to ƙarshe duk wannan abin da ya faffaru ba da ya gwada yiwuwar yadda zai sanar da su karɓa addinin musulunci farko sai da ya sa tukuna aka kulle masa ƙofofin duk da za su iya fitar da kai daga fadar sai nuna musu al'abarin fa wannan abu ne wanda yake mai girman gaske abin a bada kai ne a miƙa wuya abu abin da aka ci har gowa kun sai ta fita da kawai sai suka kama hanya za su fita kowa sai je fita sai tare an garka mai kofa ba da mafita sai ce ku dawo ku dawo ya ga cewa zai rasa al'umma zai rasa mulkin in yace shi ma zai musulunta sai su lama na yi haka ne don in gwada ƙarfin riƙonku da addinin in ga za ku bar abin da kuke kai ku biye wannan sabon addinin ko ku za ku tabbata akan abin da kuke da ya rasa mulkin gara ya fasa musulunci saboda hikima ta ubangiji bai so shi da shiga addinin amma ba dan ba shi da sanin addinin musulunci ne gaskiya ba a hukunta masa ba a zatar da shi da zai shiga to haka ta faru da hirakal da jama'ar sa da kuma abu sufiya da ayar da suka tafi shi ne malam imamun nawawi ya gutsuro abin da yake gabanmu a wannan hadisi ya kawo mana yake daga cikin dogon hadisi babban abin da yake so mu lura da shi mu kuma koya a karatun karatunmu gaba ɗaya na wannan wato ainihin hadisi shine batun magana gaskiya so cikin abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya al'umma su zuwa gare shi kama da sahabbansa da yake cikinsu da kuma sauran sarakuna da suke sassan duniya da ya kira su zuwa ga da musulunci to cikin abin da yake kiran su bayan ya ci a bada gaskiya da Allah abauta masa shi shi kadai ya ce a tsaye da sallah ginshiki na biyu da yake biye da shiga musulunci to abin da yake goya da shi shine ne asidin ko gaskiya don ka san girman al'amarin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ayi gaskiya ya yi umarni da a yi riko da gaskiya har ma bayan maganar shiga musulunci da batun tsaye da sallah ita ce abu na gaba da ke biye da domin sai ka shiga musulunci da gaskiya za ka ɗore sai ka tsaye da tsaye da sallah da gaskiya za ka cimma samun tsaye da ita da kuma aiwatar da ita to gaskiya nan babu inda babu ba inda ba ta shiga wal afa kuma yana umartar mu da kariya ka kame daga abin hannun mutane in bukata ta ciyo ka nufi mai bayarwa Allah kai tsaye ka nema a gurinsa ka kame daga saba wa ubangiji ala, wasu wasila kuma yana umarta mu da sadar da zumunta a tsakaninka da bayin Allah wanda kuke da kusanci da su a kaddara wannan kusancin a girmama shi a darganta shi ina umarci da ina umarni da wannan to waɗannan abubuwan da ya faɗa su ne wato abubuwan da wannan hadisi mana imamu nawawi ya ebo daga ciki dan ya sanar da mu cewa gaskiya na daga cikin abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wato an yi kira a kanta a cikin kiransa zuwa ga addinin musulunci saboda haka ba za su rabu da sallah da ba da gaskiya da Allah da gaskiya abu ne da suke haɗe tare to da a san girman al'amarinta a yi riko da ita a tabbata a kan yi a nan kubuta ta tsira ta shi to wannan shi ne abin da ya shafi karatun mu abin da muka dai, Allah ba mu ladansa kurakurai tun bai Allah iya ce mana Thank eh, you. kan bayanin da ya game da abdullahi da mutuwa da abin da ya fara abin da ya ya ce da Abdullahi bin Zubair Zubair ba Zubair ba yawwa bin Zubair yawwa wannan kuma Zubair a'a ba na zubairu yau a akwai zubairu akwai kuma jubairu yau daban-daban yawwa eh, eh mai jimo eh. eh wannan shi ne abu eh, bin jubair wannan Allah ya alaikum salam wa rahmatullah eh haka dubu biyar na 有获得。 duk da ba ne riban nan tana nan akwai ta kace kace shi kuma babban abin da ake so da musulmi idan zai gina wani abu da yake sa rai da samun albarka a cikinsa da tsorewarsa da ingantarsa ya gina shi akan abu mai tsarki Allah cewa iyan haƙullahu riba wa yurbi sadaqat Allah na ɓalɓalta da lalata abin da yake na ruba, ina kuma reno da haɓaka abin da yake na wato ainihin sadaka ko ka ce wani abu za a ce na zakka kuma kamancin haka A da mutum yake so ya gina sana'a ko wani aiki wanda yake yake sa ran ya rika samun abin da zai ci ya sha da shi da iyalinsa sutura da makamantansu ya taimaki wani ma daga shi to komai kankantar abin da zai fara da shi na jari ya fara da halattacciyar dukiya shi a kan karɓo bashi daga banki saboda ba ka da jarin da za ka wani abu da sauki tare miki da shi muna da ci da zuci da kuma hangen nesa na rashin hange hangen nesa na rashin hange akwai hangen nesa mai ma'ana ina tuna wani dan uwana da muke da suna guda iri daya dan kanin babana ne da haka an tashi bambance maka ce abubakar babba abubakar karami ni a ce abubakar babba shi a ce abubakar karami da tura da tura kurar ruwa ya fara shi da kansa jin cewa ya je makaranta Allah ne duk kawai dauki kura yake tura Ina tari yana tari da ya kai ya sayi kwancan mashin sai sai kwantan mashin sai ya aje kura sai ya koma a taba lokacin tana kaiwa ana tabawa sunan da aka ga mata a taba lokacin ana tabawa eh ba wai yanzu da sama a tattaba ba ina samu ina ajiyewa ina samu ina ajiyewa sai ya hada da wannan kwancen da ajiyar da isa sai samu an fahimci na haka haka yanzu magana nan da ake mota yake ja wata yake ta kuma ya taɓa bamu misali da ni kaina a nan a ce na fara buga littafi kwaya dubu duhun kai gaba da kishi bayan dawowa ta daga madina na fi shekara da shi in za a sha masu na da yana nake ɗaukowa su kuma ɗaukowa kana iya abin da nake samu na albashi da shirin harkar gidana wannan ba zan ci ba da ribar da uwar in ba zan taɓa sai ta kai yanzu ina da littafi ɗaya ɗaya ɗaya ba su kasa kala goma sha biyar ba kuma kowanne ba a buga shi ƙasa da dubu uku aka tashi buga sai dai sama da haka to wannan sana ya kamata mu ɗaukar wa kan kare na abin da kake so kare na karka fatan Allah ya sa maka albarka har ya zama wani abu kuma an fi samun gogayya da juriya ta irin wannan salaf akan abin da za ka yi shi yanzu fuhu lokaci guda shi wannan na lokaci guda din da za ka fara da haɗi, ba yadda ka iya ba zai yi baka kai kaɗai sai an shigo da wasu don abin ya tafi da faɗinsa waɗannan da za su shigo ɗin fa wasu 'yan arusa ne kuma ƙare da kasancewar ubangiji ya ce baya haɓaka dukiyar take tarba sai su zama su ne gobararka an fahimta hankace mai wannan sai su ga ana maganar ai dama ba shi ici banki to sun yadda idan ka rasu ka ba da inshora ko yau ka bayar ka karɓi bashin ka yau ba za a ce wani ya biya ba amma ba sai dan baka da lafiya kaka ka dubo biyar ba to an ya kawo mutuwa shi ke ka rashin lafiya dan da za a raba sai a bari baka da lafiya amma ba sai ka kawo ba sai ka warke ka samu kanka an san yanzu ka warke aiki ka ko to haka abubuwan suke akwai sassarkafa sarkafa sarkafa in ka tsaka bai sai ga rabar nan ce dai ake kai mata dabaru da sauya salo salo salo mali na ba duk wani wanda zai sana'a ya yi haƙuri da fara da kaɗan ya nemi albarka ya daure har lokacin da Allah zai haɓaka ba kuma a halin da muke ciki yanzu ni in a ce misali harka cikin misali maganar a ce kafintanci bai zama lalle sai na san sabon katako ba kata zuwa na yan gwangwan za ka samu katako giredi amma dan dai kawai an ce an shirya daga wani tsohon gini ne in ka zo aka goge shi aka gyara shi ba duk sabo ne zai sa da inganci kuma ka yi abin da tsari da fasali da za a zo a siya kamar sabo kankace mai wannan sai kuma ka gana sauke katako tirela tirela ta kama ba na aikin ka kawai ba ma magana wai na sayarwa to muka bi wannan tsarin ya fiye mana ya fi zaman lafiya ya fi albarka ya fi kuma wato tsakaninmu da mahalicin mu ba wata matsala Allah ya samu dace a hakura shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk